Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. an rantsar da donald trump jiya jimma a zaman shugaban amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubun dubatan mutane da suka hallara a nan birnin washington dc cewa babban abin da zai fi fifita shine amurka da kuma ma'aikatanta daga rana mai kamar ta yau babu abin da ke gabanmu illa fifita amurka kan kowane batu in ji trump kalaman sun tuno da irin eh, furucinsa lokacin yakin neman zaɓen shugabancin amurka da allah ya bashi nasara inda yake cewa ba zan taɓa baku kunya ba amurka za ta fara samun nasara nasarori da ma za a ce ba ta taɓa ganin irinsu ba shugabannin majalisun dokokin amurka da tsoffin shugabannin da suka hada da barack obama da george bush karami da bill clinton da jimmy carter suna cikin wanda suka halarci bikin wato bikin na kama aikin nasa da aka yi ta kofar yamma a majalisar dokokin amurka Jim kaɗan bayan da ya rantsuwar kama aiki a zaman shugaban Amurka na 45, Donald Trump ya sanya hannu kan wasu ƙasidu ko takardu da a hukumance suka tabbatar da matsayinsa na kwamandan askarawan Amurka. Hakanan shugaba Trump ya sanya hannu kan doka wacce ta share fage ga General James Mattis mai ritaya ya zama sakataren tsaron Amurka. Shekaru uku da rabi da suka wuce ne Mattis ya ritaya daga aikin soja bayan fiye da shekaru arba'in yana saye da kakin Amurka. kamar yadda kakakin fadar shugaban amurka sean spicer ya faɗa dokar tsaro wacce aka kafa 1947 ta buƙaci tsohon soja yi shekaru bakwai da barin aiki kamin ya riƙe mukamin minista amma a makon jiya majalisar dokokin amurka ta ba shi izini na musamman domin riƙe wannan mukami duk da cewa ya ritaya ne a shekara ta 2013 a halin da ake ci kuma masu zanga-zanga sun kasar bikin rantsar da shugaban trump jiya juma'a suka farfasa kantuna suka kona motoci suka toshe wuraren da jaman tsaro suke duba ababen hawa suka bar baya da kura yayin da magoya bayan sabon shugaban suke murnar ya kama aiki rundunar 'yan sanda ta gundumar columbia ta ce ta kama akalla mutane mai da goma sha bakwai a jiyan Majalisar Dattijan Amurka da gagarumar rinjaye ta amince da zaben General, James Mattis mai ritaya zaman sakataren tsaron Amurka. Haka majalisar ta amince da zaben wani janar mai ritaya na sojojin gundumbalan Amurka John Kelly a zaman sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida. Mattis da Kelly dukkansu biyu 'yan shekaru 66 da haihuwa su ne ministocin gwamnatin Trump guda biyu na farko waɗanda majalisa ta amince da su kuma nan da nan aka rantsar da su majalisar dattijan ta koma bakin aiki da zara a kammala bikin rantsar da sabon shugaban na amurka a daidai kuma lokacin da aka fara faretin wannan rana majalisar dattijan ta amince da zaben janar matis da ƙuri'u 98 ɗaya bai amince ba ko bai jefa kuri'a shi kuma kelly ya samu ƙuri'u 88 masu goyon baya sanatoci 11 ba su amince ba sanata ɗaya bai kada ƙuri'a ba shine sanata jeff sessions wadda shi ma yake dakon majalisar ta amince da naɗinsa a zaman ministan shari'a kuma a tony general na amurka to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Shugaban Gambia Yahaya Jamme wadda ya sha kaya zaben kasar da aka yi a watan jiya ya amince zai mika mulki kuma ya bar kasar kamar yadda sabon shugaban kasar mai jiran gado Adama baro ya faɗa. Shawarar da Jamme ya yanke na mika mulki ya biyo bayan ziyarar da shugabannin Gini Alpha konde da kuma takwaran aikinsa na Mauritania Muhammad Ul Abdulaziz suka kai wa shi Jammen jiya Juma'a inda suka shawo kansa cewa ya mika mulki kuma ya fice daga kasar ko kuma ya fuskanci matakin soja. shugaba adama baro ya yi rantsuwar kama aiki ne a ofishin jakadancin kasar da ke senegal ranar alhamis bayan da ya kasa gudanar da hakan a banjul babban birnin kasar rahotanni sun ce an shimfiɗa jaradar duman nan ta karama a tashar jirgin sama da ke banjul wadda yake nuna alamun cewa yaya jamme yana shirin barin kasar hakanan nan ajiya babban jami'in tsaron kasar usman badije ya yi mubaya ga sabon shugaban kasar wato sabon shugaban kasar shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke yammacin afirka ecowas suka ce sun bai wa jami har zuwa tsakar ranar juma'a a agogon yankin ya yi murabus bayan wannan wa'adi ne shugaba jami ya nemi karin lokaci na sa'o'i hudu shugaban kungiyar ecowas a marcel allen sizuza ya ce shugaba alfa conde zai bai wa shugaba jammin damar ya miƙa mulki cikin ruwan sanyi idan hakan ya faskara to za mu tilasta shi ta ko halin ƙaƙa. Wani farmaki da Amurka ta kai da jiragen yaƙi ya halaka mayakan alƙaida su fiye da ɗari a sansanin horas wata sojoji a Siriya kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ga muryar Amurka jiya Juma'a a wani babban farmaki da sojojin na Amurka suka kai kuma na ƙarshe kan 'yan ta'adda ƙarƙashin gwamnatin Barack Obama. Jirgin yaƙi ƙirar Boeing samfurin B-52 ya auna hari kan sansanin a yammacin Alhamis agogon yankin. sansanin yana daga cikin yana daga yammacin birnin aleppo a lardin idlib in ji jami'an tsaro hakanan kuma jiragen yakin na amurka samfurin b2 sun kashe fiye da mayakan sakan isis 80 a sansanoni biyu da ke kudu maso yammacin sirte a kasar libya ministan tsaro wadda ya bar gado a shi ya tabbatar da haka ga manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Dure jange dure jange hulɗe. tana rasulillah abu zahara bi amina sallallah e alil baiti bi bewar rasulillah salati isalami huka allah dau tambe Dare jalin gurfo diyo sirrilla gikonin makefin barka waliyullah mu in barki kiɗi ne walla ni barka usmanu allah bar kiɗi na fame fame galla hulɓe fame ni hulɓe goni to yeso den no dare ni no waɗi ne hulbe garti gaɗa joni latiɓe gaɗa den no garti yeso be. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na ɗaya da na biyu da na uku har ma da na hudun. Za su yi magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban ke yi wajen samar wa yara ƙanana abinci mai gina jiki ta hanyoyi da dama domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Baya ga waɗannan rahotannin da za ku ji daga wakilanmu, za mu kawo maku kashi na biyu na taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a lafiya headquarter jihar Nasarawa a inda a yau jami'in kiwon lafiya zai bayyana wa taron iyaye mata matakan da za su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin malaria. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. mo in rara ta bitirar ki kan joni. mo in tokkata kanko tokki gaɗa joni latti ɓe ɓe ɓiɓɓe joni sho tori horɓe An bayyana cewa shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya wato WIN na kungiyar Save the Children da cewa ya haifar da samun raguwar yaran da ke kamuwa da lalurar tamowa, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. malama binta ibrahim shehu ta karamin asibitin garin bugaje na karamar hukumar jibiya da ke jihar katsina ce ta bayyana hakan lokacin da babban jami'in shirin dr muhammad liman ya jagoranci manema labarai garin na bugaje don ganin yadda shirin tallafin ke tafiya na farko dai muna yin iycf shine sanar da mata hanyoyin da za su inganta ciyar da yaransu sannan kuma muna yin otp shine wanda za a yi screening yara masu tamuwa a basu madarar tamuwa kamar a rana yara nawa kukan samu masu wannan larurori to sabbi dai muna samun kamar talatin ishirin zuwa talatin ya zuwa yanzu mm. kun samu yara nawa da kuke da shi a cikin a cikin eh to a nan facility din a last week alhamis muna da yara 200 da daya a 206 sai kuma new da za su zo yau a ɗauke su eh sababbi da za su zo duk sati kuke yin wannan aiki eh duk sati muke yi kayayyakin da kuke ba su na kayan abincin da zai inganta lafiyar yaran nan ta ina kuke samun su da mu da su matan da civis ɗin da ke mana aiki mu muke taruwa muna haɗawa kuke haɗa kuɗin a'a ba kuɗi ba eh, kamar in eh, ka abinci in kina da gero zaki zo da ko da gwangwani guda ni kuma in kawo wake gwangwani guda da haka da haka muke haɗawa eh. yanzu kamar shekara nawa ana gudanar da wannan aiki shekaran mu ta hudu kenan za mu shiga to yanzu a shekara hudu nan za ki iya kiyasta yaran da aka kawo nan gurin yaran da aka kawo a nan kadai bugaji to a nan kaɗai bugaji ina ganin za mu samu yaran da suka kai darajar dubu uku ko fiye da haka to kuma ana samun waraka kwarai da gaske ana samun waraka to bayan magunguna akwai wasu abubuwa da kuke wa iyayen yaran e muna koyar da su hanyoyin tsafta da su wanke hannu idan an shiga kewaye da yadda za su koyar da yaran su wanke hannuwan kuma muna koyar da su yadda za a ba yaro abinci da lokacin bayarwa kafin wannan win din ta shigo duk muna wa'annan ayyukan a health haka asibitocin sai dai ba su inganta ba sai bayan shigowa wannan win din da suke jaddadawa bisa jaddadawa musamman ba da nono zalla din nan da kafin win ta shigo muna yin faɗakarwai amma matan ba su yadda sai da muka kai muka yi amfani da cvs dinnan wa'annan community volunteers wa'anda aka zazzaba lokacin da za a fara aikin cewa in sun yadda za su yi aikin domin allah ba don kuɗi ba to da su muka fara kowace ta ɗauki ciki a lokacin in ta haihu ba za ta ba da ruwa ba to wa'annan yaran na civis ɗinmu da matan suka gani sai suka fara yadda suka fara aiwatarwa su ma a wuraren su to yanzu har ta kai bafulla tana a riga a nan jibiya za ta iya gaya maka cewa kada ka ba yaro ruwa in kana shayar da shi na ga manya-manyan tukwane an dora na ne ne su kuma na san wa demonstration ɗan abincin da muke gwagwada a duk sati wanda za su je su rika yi ma yaran su koya musu kuke yadda ake girka abinci mai inganta lafiyar yaran ne eh abinci mai inganta lafiyar yara shi muke koya masu da yadda za a hada shi da yadda za a bada da daidai yawan da yaro ke bukata shine ake koya masu malama binta bayan shehu ta karamin asibitin garin bugaji kenan muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya. A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, asusun tallafawa ƙananan yara da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da likitoci ne ke ƙoƙarin baiwa iyaye shawarwari game da abinci mai gina jiki da za su baiwa ɗiyansu don kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Wakilinmu Shuaibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Malama Salamatu Nasiru ta asibitin andumi da kenan birnin maradi eh, tasirin shi shine ana ba yara fulanfi don su hita daga tamuwa tunda dalilin ba su fulanfi dalilin su shiga su tamuwa ne tamuwa kuma abin da ke haddasa ta kamar rashin bashi abinci na mai nagarta mai gina shiki tunda akwai abinci yadda ya kamata a ba yaro mai nagarta mai gina shiki ba zai sa shiga cikin wannan kwamsan ba da wani bi kuma yayi da ake ma yara tun haka ba su isa yayi ba ko kuma da uwa ta samu ciki kenan shi ba a yayi saurin yayi yaro har sai lokacin da zaki taya wurin aihuwa bai mai komi wannan nunan da yake shaye hidda shi daga nunan nan shine duke haddasa mai da kwamuso da duk wasu ma da cututtuka wanda za su zama illa gare shi ko bayan fulumfinat da kuke ba kananan yara domin su karkare su warware ko wani abinci kuma da dace a ba yaro pina ana ma uwaye gargadi da cewa in sun zo gida kasa dogara da fulamfin shi kadai ba shi magani ne ciki kenan magani ai sai da koshi ake cin magani a nemi abinci abinci mai gina jiki kowa da daidai karhin shi akwai abinci mai arha kuma mai nagarta mai sa gina jiki misali su wake a dafa ma yaro wake gurguzu da yan awara ana sai ana ba yaro dide abubuwan da suka mata hakan ga kamar kayan garka ka bushe su pom detar ko bayan nau'in abinci dangin magunguna akwai kuna tallafa musu tunda akwai maganinka kamar yaro wani in yana zawo ke akwai maganin zawo da ake bashi in sara yake akwai maganin masu da ake bashi in majina yake akwai maganin mashina da ake bashi. Tun da sanyin safiya dai ne mata kan yi tururuwa nan birane da na karkara domin amsar wannan magani kuma da binciken lafiyar 'ya'yansu. Malama Halima ta garin Doshi. Daga me yasa ke kawo shi ne? Gudawa ce ke da Kamar likitoci me suka ce kenan yana magani? Eh, sun ba ni kwayoyi eh suka ce in ce ina ba shi ɗaya da safe ɗaya da mece abinci ina ba shi to an ki fulanfi ina ba shi fulanta ne eh yana eh ina ba kuma abinci an ka ba shi abu da hanta eh, kuma ana sawa ana ba shi kuma kina ba shi nono da kyau eh ina ba ko da ba yaran sun sha allurai na kariya da ɗaukar abinci mai gina jiki wadan salamatu na asur kan bi uwayen ɗaya da rakiyar gargadi gargadi zuwa ga uwaye shine hakullin ko da nan suka zo muna ma uwaye wayi kai akan cewa dan Allah dan annabi su yi kokari ko da wannan kaɗan ɗinnan nan in dai akwai albarka a cikin shi yana da gina jiki ga yaro su kula da ba ɗiyansu kenan muna ba su gargadi akan cewa don Allah su kiyaye kai sake koma tunda wani yaron sai wajen kashi biyu kashi uku wannan kuma ba ci gaba ba ne ga yaro Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar a gaida Sha'ibu Mani bincike ya nuna cewa a jihar Jigawa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da dama na fama da lalurar tsumburewa shin ko me ke kawo matsalar tsumburewar ga yara Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Dr. Samba Birnin Kudu ya yi mana ƙarin haske. matsalar ba tana faruwa ba ne take lokaci ɗaya akwai matakai wajen kashi uku ko hudu na farko ta yaya ita mahaifiyar wannan yaro ta goya cikin shin tana zuwa au shin tana samun abinci mai gina jiki yadda cikin yana samun abinci gamsasshe yadda ɗan da yake cikinta zai hayaka sosai na biyu bayan ta haihu iya ta shayar da nonon ta ba da nonon uwa da muke cewa irin na wata shida ba ko ruwa a ciki sannan da yaron ya yi wata shida wanne kayan abinci ta ƙara akan nonon da take bashi sannan har zuwa wanne watanni ta shayar da shi kansa nonon bayan ma ta ƙara wani abincin na uku da aka zo yaye shin ta nemi shawara shin yaron yana karɓar abinci da ta fara yaye ɗin da ya kasa cin abinci ta zo asibiti sannan an ma wannan yaron dukkan rigakafi irin na yau da kullum wanda ake farawa tun satin farko sannan a dawo bayan sati shida bayan sati goma bayan sha hudu sannan wata tara saboda suna kare wasu cututtuka misali na kyanda na tarin kwatai wanda suke hana yaro ya ci abinci idan yaron ya yi wayo kuma ya samu wannan ciwon kyanda ko tarin kwatai yana zuwa da matsala ta abinci wanda idan aka yi wasa shi kansa yaron daga nan kuma zai shiga wannan matsala da ake cewa ta tamuwa to duk idan muka samu matsala a waɗannan matakai da na gaya miki guda hudu to za ki ga yaron ko da ya fara tashi sai ki gan shi a tsimbire tsimbirewa mai muke nufi misali ka yaro ɗan shekara uku wanda an ba shi abinci cikakke ya sha nonon uwa an masa rigakafi ya taso sosai tsawonsa da nauyinsa akwai yadda ya kamata ya zama to idan yaron kuma da ya samu matsala sai ka ga ya gaza wannan a tsawo ya gaza wannan a nauyi ya gaza wannan a kyan fata da girman ƙashi sannan kuma da yawan cututtukan da za su same shi. Tunda alkalima sun nuna cewar yawancin yaran da ake samu a tsimbira ɗinnan jihar Jigawa ita ce mafi yawan yaran da ake samu. Shin ku bangaren hukumar lafiya a matakin farko na wannan jiha wani shawara za ku bayar ga iyaye ko kuma ko a hukumance wani matakai za ku ɗauka? An ɗauki matakai na farko akwai ɓangaren kula da abinci da shayar da nonon uwa na wannan kuma a yanzu an karo masana har wajen mutum hudu wanda kowanne akwai fanninsa akwai mai kula da shayar da nonon uwa akwai mai kula da bangaren tamuwa. akwai mukaddashin darakta da yake kula da su gaba daya akwai wadda suke zagayawa kananan asibitoci suna lura da yadda kamar masu awa suke bayanin cin abinci ga wajen mace mai ciki da kuma bangaren yaye da sauransu sannan kuma mun kara shiga kafofin yada labarai a kan faɗakarwa saboda matsalar wani lokacin iyayen ne da sakaci shi yasa yanzu muka ƙara assasa bangaren faɗakarwa na cin abinci da na yaye da kuma da wannan matakai insha Allahu daga wannan shekara jihar Jigawa za ta rage yawan yara masu tamuwa da kuma irin tsumburewa da ake fama da ita. Dr. Samba nan babban darakta a hukumar kula da lafiya a matakin farko daga jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Bauchin Yakubu, wata ƙungiya ce ta ƙullo da wani shiri na tallafawa yara da mata domin inganta yanayin girman yara ƙanana. Inji ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo ƙungiyar arewa masu fafutukan ganin an inganta ilimi da lafiyar yara ƙanana wato Arewa Support Child Education Initiative ta ziyarci asibitin ƙwararru da ke nan Bauchi don taimakawa yara ƙanana da mata masu juna. da suke fama da jinya a lokacin mika kyaututtukan da yake bayani jami'in tsare-tsare na kungiyar arewa sa'idu sambo kaftan wato kungiyar arewa masu tallafawa ilimin yara mun ziyarci asibiti domin mu gaida yara mu tallafa musu da ɗan abubuwan hasafi so da yara da kuma mata masu juna biyu sannan muna godiya wa shi mai martaba sarkin bisa wajen gudunma da yake ba ma yara a tare sannan ina kira daɗa kira wa masarautar arewacin najeriya gaba ɗaya da su tallafa ma wannan shi sarkin bisa alhaji ahmed suleiman mni da wannan kuduri da ya dauka na wajen tallafa ma yara akan ilimi da kuma lafiyarsu ina kiran masarautar arewacin najeriya su tallafa ma wannan bawan allah kan niyan da ya dauka sannan kuma godiya na na karshe shine yan jaridu irin guduma da suka ba mu tun ba mu kai haka ba zuwa wani haka da su batv da dandan kura da kuma bosa kwa america so da glob fm na godiya da duk irin guduma da suka ba mu ubangiji allah ya taimake su wannan su nuna mana cewa suna da concern akan yara yara burinsu yara su samu ilimi kuma su samu ingantaccen lafiya na gode lalle mun agazawa yara ah, ɗari yara ɗari mata ashirin da hudu eh, abinda mu kai kenan lalle mu a cikin abubuwan da muka kama yara mun kawo lemon zaki da kuma jus a leda da dafaffen kwai shine na yara sannan su kuma mata masu ciki mun kawo musu trustpad da kuma pampas shine nasu sa'idu samba kaftan jami'in tsare-tsare kenan a kungiyar arewa support child education initiative da yake bayani shugaban asibitin kwararru dr samba zailani muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama wa wannan kungiya na zuwa asibiti muta tallafawa tallafa wa ainihin marasa lafiya yara da kuma iyayenmu mata wanda ke da juna biyu ko kokarin waɗanda suka haihu wannan ba shi ne na farko ba dama bara sun zo sun yi irin wannan kyauta kuma bana ma allah sake kawo su sai dai muna ƙara kira da ainihin kungiyoyi makamanta wannan kungiya ta arewa saboda su zo su masu ba da gudumawa su iya abinda za su iya yi wa kulawa da ainihin marasa lafiya a jihar mu. Dr. Samba Zailani kenan shugaban asibitin ƙwararru da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuma zan bar ku ne da Malam Ilyasu Salihu Juna, jami'in kiwon lafiya a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa, da bayanin da yake yi wa taron iyaye mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya gudanar a lafiya jihar Nasarawa, a inda zai bayyana wa matan matakan da ya kamata su ɗauka. domin kare kai daga kamuwa da cutar malaria wato zazzabin cizon sauro. Hanyoyin da za bi a kare kai shine na farko ya kamata ne a rika kwanciya cikin gidan sauro wanda ke dauke da magani. Ana fahimta ko? Wannan gidan sauro gwamnati ta tanar da shi tun ba yau ba ya kai kamar shekaru kamar goma baya lokaci bayan lokaci mukan zo da shi asibitocinmu mu raba muku ko dai matan da ta zo awo a ba ta idan ta kare awonta ko kuma yaron da aka kawo shi rigakafi a ba shi kyauta ake bayarwa ana karban kuɗi a wurin ko asibiti ba a karban kuɗi a wurin ko asibiti abin da nake so in sanar da ku kuma shine game da shi wannan zazzabin cizon sauro a gare ku ku mata masu ciki shine a duniya duka kasan nan namu Najeriya shine kasa na biyu bayan Indiya indiya shine kasa na farko wadda zazzabin cizon sauro yana kashe mata masu ciki sosai sai najeriya shine kasa na biyu mata kimanin dubu talatin da bakwai kowane shekara suna mutu sakamakon zazzabin cizon sauro shi wannan zazzabin cizon sauro kuma yana da magani idan ya kama ke yana da magani amma mu ba ma son ma mu bari har sai ya kama ke ke mata mai ciki ko har da ma kera da ba da ciki idan kika zo awo akwai abubuwa da za mu ba muke ainihin bayarwa wadda nan gaba akwai yar na wadda za ta muku bayani akan wato yin magani da za a bayar wato mahimmanci shine ki kare kanke daga zazzabin cizon sauro ki je asibiti za a baki magani a jama'a baki daya da kuma mata masu ciki ku kare kanku da zazzabin cizon sauro ku kwana a cikin gidan sauro ku zamanto masu tsaftace muhallinku tsaftace muhalli wato kamar ruwa gwata-gwata da ke gidajenku inda sauro suke haihuwa kenan ku kawar da su duk safe a kawar da su za ka kawar da su wurin zai bushe da ainihin kwaro da ke sa zazzabin cizon sauro yana yi zai mutu wannan shine karshen jawabi da zan yi muku a daidai wannan lokaci da fatan an fahimce bayani da na yi a tafa masa a tafa da wannan kyakkyawan jawabi to a gaida zainab babaji da kuma malam ilyasu salihu juna jami'in kiwon lafiya a karamar hukumar lafiya da ke jihar nasarawa ibrahim alfa ahmed Gareka. ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. marugun safarar fodar iblis a mexico wakin wadda aka fi saninsa da inkiyar el chapo ya ki amsa laifi na tafiyar da gagarumar fasakorin kwayoyi a yankin arewacin nahiyar amurka da suka hada har da wato halaka mutane da kuma sace su guzman wadda ya magana ta bakin lauyoyinsa da kotu ta bashi jiya jima'a ne a gaban wata kotun amurka da ke birnin new york ya ki amsa laifuffuka daban-daban har goma sha bakwai da ake tuhumarsa lauyoyinsa ba su nemi beli ba a daren alhamis aka kawo guzman amurka daga mexico bayan da hukumomin kasar a wani matakin ba bazata suka ta sakiyarsa zuwa nan amurka guzman ya dauki fiye da shekara ɗaya na adawa da shirin ta sakiyarsa nan zuwa amurka bayan da ya tsere daga fursunan har sau biyu sannan aka sake kama shi a rantsar da Donald Trump jiya Juma'a a zaman shugaban Amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubin dubatan mutane da suka hallara domin su halarci bikin rantsar da shi cewa babban abin da zai fi fifitawa shine Amurka da kuma ma'aikatanta. Majalisar Dattijan Amurka kuma da gagarumar rinjaye ta amince da zaben General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.